بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا

nyc soshi ma oga da to timetable shedu ya ji lokaci kaza lokaci juma musulmi ya daji juma lokaci kaza nga ibada ya kira a jima shi bo nga irike na mai nana mace ishi bo agu shi kenan zanen gada ji kato ji ma jami'ar islamiyyar madina ko ko jami'ar mulkura ko jami'ar limam ko ko jami'an da ce kin da ce kakari a ti daji Najeriya nan inni mini gubo imma a ji sabisa a ga ya ya gogo ga ni mu lala gogo mu a ta la discharge certificate ta laya ko ya exemption au ma ala sabisa ji ala rato ala sabisa ji zai iji sabi da ne kyayo e ba ki da zai je gani na ga zawon ya je kafiri to zai ji mago zai ji certificate na gwa ci je kiyayo àgẹ́lá ó ṣe jẹ́ káàkiri ẹgbẹ́ ní àjí kí àrùn àjí a àmá ń dé NYC Act NYC Act decree na pass tún daga 1993 ne nga ji kí nga ga to zane ga go 30 years gane Allah exemption certificate Allah zane mu la to 30 years na ga laki mu a ga la exemption halin mini gubo za a ji faruwa imma zane na shi alaguta ti yi sa magama na zunga ya goya gmawa ne ko ya gwaga ne a cikin exemption certificate laya imamu adala sabi saji aga sabi juza ne jiga yi kafiri da ya gogo exemption certificate na kuma ga zaunci jiki yayin wajen kafiri a amma an ga gobi nini in ga shi certificate da guba bo yau wa ya sabi tin yau mu wajen sabi da ma guba bo certificate gubo gobi ni mun ga ke issue ti ya guba bo kila ya wuce iman ya wuce kafiri shi kashi aga gan a daga wato zandero ne kofanin kafiri wa ki da ya kawo riji na wa riji yadda za a riji a iri kiyo a gaga gari ya yi imani ga coci buge zaji buta ya bada coci ga kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin daga sallah mi ɗaya zuwa mi rayuwa mi tutsuwa mi ta ti bujuwa su jani ta ɓata nan la sharika la wade na gafu bacina wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimin dan ne ga ji mu foro na magai ki magai da zamu falimi ne musulmi jibo sai ki ga ka da rabbuka alla ta'budu illa annabi sallallahu alaihi wasallam ga al-islam ga yan tabuda Allah wajibu to atoci wala tushrik bi shay'a mugalen dole ku ba cima wa tuqimu salat wa tuqimu salat wa mulaka Allah ko dikini wa tu'di wa zakat wa mulaka zakat al-mafruda ne wajibina wa tasum ramadan wa mufiya fi ramadan wa tahujja al-bayt wa mujaji ka tatoci al-imam da al-Bukhari to Muslim to Ibn Majah ga ku daga hadisin Abi Hurairah bo al-imam an-Nasa'i ke daga hadisin Abi Hurairah sai jami'in sagir vol 1 page 537 rakami 2776 shakka buwa waga da camp laifin da ci ji faruwa o ke misali bani zagi da ke travel lo camp service jiji mai da kiyayen wai da zuwa maharamiya ne alim sa salim gada la tusafirin mar'a illa ma'a maharam in zagi a jun sai da zuwa maharamu al-imam Muhammad da al-Bukhari da Muslim ga gobe daga hadisi Ibn Abbas bu sai Jami' Sagir volume 2 page 1231 rakami hadisi 7301 Annabi sallallahu alaihi wasallam ga wale ga zango ci kampo shotni kawai don Annabi sallallahu alaihi ga ta fakhzaka agbo ko so fayin al-fakhza awra ebo ne boko tiwo al-awru yo Rana Sayyid volume 2 page 763 rakami hadisi 4157 wane ga mini lemban da cina juji faruwa kamfonin nan ɗaya yadda yi kwe wale bisa a sallam wane ya kunan na fi umarci a mun nuna al'umma ba daga jama'an da shi dabo ya ta illu na al'ira wal harira wal ma'azif wal hamra wal ma'azif a da turki fa da ya je fi da ya nukwe lajalalli wane da nuna yana yi faruwa kamfanin zanga caji wani cikin sai da ya ji zagi a nufi sa sallam ne inni la usafihu nisaa ne ya yi zagi gwa al-imam tirmidhi ga gobe to al-imam da sai ibn maja daga hadisai umaimu sai jami sabir volume 1 page 494 rakami hadisai 2513 wane da nuna yana yi faruwa kamfo ya kofa jina zanga caji ta da wa a nufi sa sallam ga shebin a zaben yawmal kiyama al musawwirun zane ji a jin azaba ga fa al qiyam ga zai je wa foto no yuqalu lahum agaga ahyu ma khalaqtum yana yana ta jali to daga juji kiyo yudarai ni ni ba ne ji faruwa kampo bena adam mutafiki bene e me rike sakani ya tufu wani baji da yin zagi je a alaihi sallallahu alaihi wa sallam ga la'anallahu rajula yalbisu libsata almar'a wal mar'a talbisu libsata arrajul la la taslu tabata ga bagina fa tufu wayan bagina la la taslu tabata ga bagina fa tufu 2 page 907 rakam ya 5095 nini ya yamba me ke ji faruwa kampo bena wale ga zandoci ko da yiwo ku da ci ko da tuge da yana da ya cin gane nan sai shi wala takrabu zina ya ga to ba zina mare inna kana fahishatan wa sa'a asabila zina wa ta kan fasha mai zoki e jike ba dide annabi sallallahu alaihi ga la yazni zani hina yazni wa mu'minu da ne da shi na wa sai da shi mu'mini ne imani wa gumina wala yasriku sariku na yasriku wa mu'min ma take yiye kaku na igbeti ma take yiye kaku na wani na wani mu'min na gumina wala yashrabu al-khamra hina yashrabu wa mu'minu idza ma take finje kaku na finge na wani mu'mini na imani wa gumina wa tawbatu marudatun ba'd al-imam muslim to tirmidhi to ibn majah to an-nasai ga gobe volume 2 page 1274 yasa jami'u sagir rakami hadisi 77 06 ilé iná ọ̀tọ́ gẹ́tò ní ẹni ẹ̀sìn nípa ṣá bàmbẹ̀tẹ́ lábàmbẹ̀tẹ́ gẹ́gẹ́ jú wọ́n rẹ̀ bàmbẹ̀tẹ́ tẹ́ jí mẹ́jà ẹgbẹ́gbẹ́ tí wọ́n àyè sí àyàn wọ́n àyè láà ilé iná ọ̀tọ́ gẹ́tò kópa pátẹ́ wọ́n àdùn sai to ya fada zan ga shirka jina zan ga dile sun da sun kun ba to ce fadi annabi sallallahu alaihi wasallam ga kala Allah ta'ala sai tun latu ne daga sai tun latu ne daga yabna adam ya ga annabi adamu innaka ma da'awtani wa rajawtani gafartu laka la ma kana minka wala ubali wa yi ni

wa mawudin da sai la la'ata shi ku bi shawar layin bai fato yake bata la'ata tu ka kura da ha magafira a fadiyoyi ko a ke kawai ji shirka nan alimamu tirmi za gube ne a al makdisi daga hadisun ya nasa sai jami sabir volume 2 page zaka mai hadisi 43 ko 43 38 al-imam al-albani ga hadis na hasanu ba na wa dogon ezo ko papa ta kafiri wona egejeji wemi na ejeje na wemi na wa se du were chabe wa le gun ade implication ya alaza ko ne wuti ga da chami twanu eza ga se da pata kafiri we jimbo ti baba wa tu babu me soja wa ba ga fara we ba ga fara baba wa sai ne yin wanda ti yejin bayani wona ne ne wa dogon na manna egan na e magamo a Sheikh abdul malik ibn ahmad ibn mubarak al-jazairi al-ramadani Allah ta'ala lita ta yi madarikun nazaro page 382 ga wal garibu eh mamaki anna man akhazatu dawla daula khidmati al askariya li adai ma yusamma bil al wataniya da na gwamnati ga Allah ko dawla Allah godojin treni ya hidimatul wataniya na man inda ga ga waji translation ya hidimatul wataniya ti turanci kin wala that is national youth service wato zane gwamnati ga ala godoji youth service nun doji kofa na yukutalu ni aziz jama'ati bi lasti taba jama'a na jigun wa ida kiyaye ka wula tubu ne a wajen ya walau ka na mukuran kagaju kagaju ti da ji walau na sawaman qawama kaza ne ga fiya zunce diki ya laili na iya yuradu to fit yuradu yuradu muradu ta li sugur ko hmm. yuradu ta li sugur da ne yaji we protect wa alufu minhum man lahu yadun bayda fi dawati salafiyya ade da idan ina mun dole da ne dawa salafi ba dole ne la yakhruju al'ana min baiti wa yatiya daga yanu gobanin na la ila jama'atin wa la ila juma'a wannan juma'a wa mun sallan jami'a ba da ana na khidmatu la askariya bayan wasa bil juzana wa akharin sashi bima kharaju min al bilad wa ba ta ta ce jo من السكنة إلى المطار ومنهم من قتل أباه أجد من أبو نكيجنا نبابونا جوكو جيتي na كان يوي ابنه في جازته العسكرية nga baba eji nga defa nga jin daga service ku ti ji daga training bo e ni ara mo defa de tila ba o ti je down de nubo nja babu woni e masiba irin ga mo shugwa in goro gano ta zula shi ba wani kali fata daga ci supreme court daga ci supreme court da court of appeal da federal high court da state high court ko har da magistrate da area court da customary court fenyi fata kafi da yabo ne gaga my lord ko kalimai lord ki manu wani kalimai lord kiwo turanci da dictionary da encyclopedia ke ma ne lord kalimar lord wai lato ya tilo jin halitta ne kalimar lord ne ma wai lada ne tuwe mai ci haya haya ne landlord hmm. ko kalimar hmm. lord ba su wai ce la master ta ne da shi cinu wala ma ne kakai a shekabu aziz ibn rees al rees littafin kawaidu wa masalin fi tauhidil ilahiyya page 254 no 255 wa amma qawlu rabbi wa rabbuka amma yanzu daga rabbi wa rabbuka my lord your lord ko wa rabbul gulam falla wa arba wa halatin bi haliguni alhalatul halatul ula haliyar mafari an takuna al-idafa ila domin al-mukhatab a ju idafa jina da bakiyo da ne ya gaba da yi daga yau lord a tsumin rabbaka wa zamani ya nuna hadisa na tokan lila hadisi ko alhalatu saniya haliye ba ci an takunan idafa ila domirin da ga'idi ila domirin ga'idi adi idafa wani toji da ba domirin ya zane dabuwa nan fa za zai da dakilin finna in na gare kiwayen eh akan na to his lord Likon ladis lam ya musa ne bin hadis be tuwa wani ma rawal bukhari wa muslim min hadisa abi hurairah ya bu hadith ya abi bukhari da muslimi na daga hadith ya abi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga idza waladat al-amatu rabbaha abe ke wuji da yunga sai ci umma nan gole rabu ga hadisi na yuzo al-halatu thalitha haliye ta ci an takuna al-idafa ila damir al da ba wa ya zane ga ganin wa zamani an yi zuwa ta sabiqa aw ya yaba ruwa na ga zuwa ga bi na ma wala wala kul ahadukum ahadu ahadukum rabbi dan go mine buga ga rabbi ma waje waza fil qawli al mufid ko dan mutanabbi ya hadhihi riwaya amma mai al qawli al mufid shaykh usaymin ga ga jayi zo ga ga my lord amma wudi tambi lo ba riwaya nan ne bi cina shaykh usaymin na so ci fabi bayanin الحالة الرابعة أن تكون الإضافة إلى الاسم الظاهرة كما يقال رد الغلام وهذا إذا كان بهذا يطلق غلامي فمن يعني قياسا على الإضافة لضمير المخاطب والله أعلم والناي هنا wato ke kawace da na bata ne ga nafa yomalu ala tanzihi wala la da ce si bo ga lu ga uje ga uga uji ga uga sunani wa da ciyo wa da kafira qala ibn hajar ibn hajar ga Wata fakal ulama mai fata a tigu ala'annan na ya fi zalika litanzihi hatta al zahiri hatta to za bai a shi aga ga ga ga ga mai lord zuwa ga ga kafiriya illa ma sanazkuruhu an ibn battali fi lafzi arab inda gwani ya tuye tiye ga ibn battali ga zaga robu? gole arab wace wuce dafa da bandora ma alif da lamu la ko su makala qala ibn battali ibn batani ga la ya juzu an yi kala ne a haɗin garin la ya rabu ungoyi ne ga gazamit na jiso ta ne ga rabu na kama la ya kalu lawi ilawa kim ne wa gazamit na jiso ta ga ilawa na kala alhafiz alhafiz ibn hajar ga wala zai tasu bi la itlaku arab bi la idafa na sai ya tasu duk ga arab na da alif da lamu ne ne wani bi idafa ndora so ci mijin wannan bi la idafa amma ma al amma fa da idafa ne ci fayyajuzu itlaquhu jaizo no ju itlaqu ya zan ci wannan uzkuruni inda rabbika ya nabi yusuf dana tu uzkuruni inda rabbika wa gadi fani ko tuniye da yace ciwo go no ne rabu wani wadi da fani amma na gada na ga kafira an tajida al'amatu rabbataha wajin da la sai ciwo mu wajin malago kiyo wadi kafira ko an sai juzu itlaqu aw al murad billahi an al min zalika ga jayi zo ga ta ga wani awoto mu goto nayi na dati bada fa yanzu ga sai don gama wati khazu istimal hadi lafz ada yanzu ga lafazin ga ga kiyo ga al adam sai ga fondo kandoro mu walaysa al murad an nayi an zikra fi jumla wannan kalar akira nan wifi shari musulman ne kadu ya rukala ibi mufli filfuru wa zarin na yi a tare wa kadu malu wa zarin na yi a tare ne zarin yi na yi nufa ita a rahun bayo wa kadu ta malu an na hulil waje zama bigar wani wato na makaru a ga wugu ga zuwa ne kiyo kafiri anya da ga ga landlord ne ga ga landlord nan ki ga kafiri eh ba ne mawa ɗaya agogo likaliga landlord wuji fi o to ce panu likaliga yi zagi agogo landlady wa gan wa no my lord likaliga ibaji na my lady likaliga iti na ibaji na your lordship ko likaliga ibaji na your ladyship likaliga iti na likaliga yi zagi na bete ga de ni lelo na a cewa le ga wuji o to ce pa mẹ́jẹ́ alkhaliku bi almudabiru ń gẹ́jì kí o ń gẹ́ pa yẹn máa tàbó ń gẹ́ pọ́ àmọ́ àlẹ́ gẹ́gẹ́ ní òtúrú kí o ń jí ẹ̀dẹ̀ lòjì wọ́n mẹ́gá gẹ̀gà nígbà ní pẹ̀lẹ̀ ní ilé èmi àyà náà nga christmas is na lẹ́gbẹ̀ẹ́ náà bọ́ọ̀dù nga landlord mi lábẹ́ àmì ẹni ọgọ́tẹ́ wàá jẹ káfìrì ẹbùn náà gẹ́gẹ́ ní ti landlord yéyí ń jẹ káfìrì àbá kí ló ṣe àjẹ́ annabi sallallahu alaihi wasallam ga tatil ibilu ala rabbiya ala rakun ya be ko da so ciwon fuwa da kiyani mutu ga gaba karshe hadisi wuce wale a na da rububi a jinke yau so ji da ba wuje da ba kiyo wuje da fa da ba raku hmm. wuce malawa gaza na wura na da kiyo wanda kafiriya ogalo advanced learner dictionary no oxford advanced learner dictionary wanda kalimar lordo ko wọn lámà náà wajen gutu ba da yawa kaka ya ciyar matsalan nan ebe ga ga gani kani kpata ya kafin ebe kibo ebe ne ji ga my lord na gaskiya na nai kiyo na nai kuskure ta um zame caji na shi ba don ga kana ga illa an tarau kufran bawa na kufru na mai kufru masu yake kúbùrù ẹ máa fi àwọn ìyẹn káfíìtì chukwa ẹgbẹ́gbẹ́ ìgbè chikú gẹ́ẹ̀dì ẹlẹ́dí gàánú kó wẹ̀ fíjẹ kó wẹ̀ wúzà kó wẹ̀ dízá ló ń ti ebù kí ó ní ẹláwọ̀ ewu ẹláwọ̀ ewu ẹ̀dùn wọ́n ti pa hayati mamlakat 56 page 362 lo 375 lagadi wọ́n yóò gẹ́ fatawa nínú láì fatawa ní yàá di daura murka zo mita shi zadide nan ko? man na mace idan yàá di zadide ya ci gallo na fatawa wuce mitara ke kawuyu kakuna sai da rabiya jama'a taksi da yamma kwaji nan eh. kila da wasu bakan gane yau yàá di zaguru mace yau ba ni mita shi zadide wale na rashin adalci sai ci ba na je kan yana ladnatu hayatu kibaru ilal ma gawa tasarru fi taksir yatarattabu khatira wa mana e dukiya ma ji lalace wa man itawarifi e guji masu da dabuwa wa nikahi da aka yi ba da ruwa galawa ara ndị kpa mma fọs kpata kaatiri ebogo azụ polisi azụ sojo azụ civil defense azụ kazo wani da a ga na mamawo wani da ayi mai tara ta wahala idda da na ke wuce labarin masala ya rida nan fa kai fa gulil mumini ay alai adna ne kyau ta da je irin na biyo bo shuwa cikin jona shubha in mutum ya ji shubha zan da to take mana za e mu ce fomu shi ba fomu ne e za zai e wa ba wu fe wa yi ni e na gaskiya ga da lawo no to lawo tu ga shi wa ga sa decide e da go yi mu ta da jike mu ta da wa ga ne mu ga support ga wannan mun mm. fa kaifa yasugu lil mu'mina ya kuduma alaihi na shuba wa idza kana za fi ulati umuri ma ga sai ce da shi yobe kana a shaɗu da tsanani ga da ma ya ba alai min tamaru da alaihim ya bane da ja sai da sun ta gashi da ta bu wa hamlu silahi alaihim ya masu sai kuka ya kuwa ta ga ya gwa wa atin fauda rakin tsari ma dabwa wa sakki jima'i ya gashi masu da yake ya wa fasadil ibad biladi wuji magadi lalace shi magadi lalace za ma mana annabi sallallahu alaihi wasallam munabazati gama la annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya zaci ga wanda gobe shi na fakala sai ce fakala ne diga illa an tarau kufran bawaha sai ga ne kafirci yake ci na cikin bangbanan inda kun fi min Allah burhan ne da dalili ci wa daga ba sai ce nan fa fa da kaula ya gano diga illa an tarauna annahu la yafi mujarrad zanni wani sha'a a ga ga me ji zato ne ne ku ta dan da ci zato to wai to kafiri ne ji ciyayo ka ke rubiya wa fa da kauluhu ebele ma gaga kufran na suku Allah ya fi alfusu ko lau kabura fasikanci wa ku ta kaunga in ci ko ku daji kace ci jama madi zulmu akbar wa naya ku madi shirku akbar wa naya ka zulmi wa ka zulmi wa shirb al khamri wa layb al qimar wa sal al muharram ta ga waje zalunci ko singe ko to da ji ta ta da ne dune wa fa da kaulu bawaha na cikin gbangbanin la fi al kufr alladhi laysa bi bawahin kafici na jiki anan na ji bawaha na suku jiki anan wọn àkúkíà lọ́gá àti ẹgbẹ́ àdágọ́ ẹgbẹ́ ṣínà ayẹ́sọ̀rọ̀ ìhùn zọ̀rẹ̀ wọ́n àfàdà kọlu ìndẹ́kùn tí ìmìnà láìbùrọ̀ èdè dalí daga basẹ́tò arọ̀ lábúdà ní dalilin sọ̀rí ìhìn dalilin àti kíkàkàrà bí haifu ya kúnu sayi ṣubú dalilin magata zu bayan zan da ladin sai ajala zu to shirin suke labun nari tiyo polis pata kafirin ta pata kudu musulunci wani daga tiyan ig buhari da kofirai pata hazu wani hadisin na ja sọ̀ríhù dalala umarke lawo, píọ̀ yẹn na gáwẹ̀ láwọ́ kilabu na riga da fi ga su shiga kiyo shiga ai kafiru alalima ni ga ga alkhawarij kilabu na alkhawarij maji kafira ma warij yan bidiya فلا في الدليل ضعف السند ضعف السند دليل ta يسنادو تزانو ko يسنادو بوكالو ngole wa kuja wala ga dalala ko mai motsin Allahu tuba da zugu wa fati ni bon wa fa da kauli min Allah ba nuji dalili daga ba to jin fa ana la ya bata bi kauli hadi min ulama ma ma balagati manzilatu fil ilmi ba nan mawti ya je matsayi kai ni nona wanda ga gari kafiri mu so kota yu kafiri ba tutunya wa lan tu ga mawuta wal kufru wanda ga zan da tare man kana rabbul alamin wa abduhu da na tsoci da tucuyi in ga zai kafirin abudu ga ni sa sallama ne kadi kafara fa za ka zo kufrani da tsoci da tucuyi ga kafirin da ga kafirin tsoci da tucuyi ga daga titu so ko da da titu za ci kafira yo tsoci ga ga daga ti kansala daga ti pelin da ba kansala ba ta kafira yo tsoci ga daga lawyer ba ta kafira yo tsoci ga daga likali ba ta kafira yo tẹ́ẹ̀tì náà gbé dànídájú ogun ìjùpọ̀ náà ejí nínú wọn zana kawari jijiji masira da yin da kagbo na sayid na ali dabo amma ba na sayid na ajiyo kabe sayid na ali sayid na ali wazu musulunci ba gwata su musulmi ga yau amma a biya ci bici amma a agbe ka daga kafin ya ba zai ke bi ta ci ya goyon nabo ne ko ka sayid na ali ya kafiriya wale gan kawari don daunore sashiyar man na ji masu kun a ga wariji kafira ke yi yin mutum ya na ga wariji kafira da suku a ga yin mutum ya ji kuskure e za shi shi ga yin mutum ya ji kuskure umar da daliliya wani ne ko amma ga ya ci da ci dalili don ne ga e da hauta ga dalilin ga rikici da nan ga ne mutum ya rashin adalci aw sunnat rasuli sallallahu alaihi wasallam ka da yamman nan da dalili ga alqur'ani ba sunna yana wazil ku dalil wazil ku bi tadullu ala khuturati al-amr wa ne ga kan yin naji wala ga kiyo nan ne very dangerous Aşek mukbil ebnuga ebole sashi ya zai jami'in da shago mukbil al-imam mukbil al-wadi mukbil ga cevabı jawo ga ebe wani muku bili gaba mu jibo ga zai ji gaji a wago guna ganin man da je so fiye wuce min manya hadis ne fi asrun nona man na man guba muhammad muhammad muhammad lamun da ta gani ẹ̀ọ̀dẹ́ lámọ́dẹ̀ tẹ̀gání ẹgbẹ́ mọ̀sálẹ̀ tẹ̀kẹfìrì bọ́ọ̀rẹ̀ múkùbìlì mẹ́jọ ìdájọ́ kùrújì yá múkùbìlì mẹ́jọ ìdájọ́ tẹ̀kẹfìrì yá àgbà múkùbìlì problem da hukumar yamma da problem fọ́bìlì hukumar yamma yá àmọ̀ shakir mani kali harun da ritaya gwamnati egypt bu madi kurana gwamnati egypt fẹ́ lába hukunta tajmiya sheikh mukbil ga tufatul mujibo page 231 a ga halin khuruj diddul hukami masmuh in ba ya zuciya ga wa da shi waje musulunci na alkuruju duk da hukam baliyatu min albalaya yanzu to ta zama akwai da balaya mini balaya jo ala tibtala ya la tibtuli ya biyan muslimun min zamanin qadim na ama muslimi tun zamani ya fahina wa alu sunna wal bihamdillah la yarawna al khuruj ala al hakim al muslim eh ne ga wa ta ga wa da gobe cin musulmi na ga i da e ci mai musulmi ga yo to to ba ta wani yi kwallo ga abuwa ne li annan nabiya sallallahu sallam ya kule bin ali isa sallam ga man atakum wa amrukum jami' ala wahid yurid an yashqa asakum aw yufariq jama'atakum faqtuluhu da jin da zai ne da shani tun gafi ko bai ta kere kere na alaza wancan awu alim za san mai za bu ya alkhalifatain fadribu unqa alakhira minhuma aga ji ba ya ya alifa guba aga e je dikiyo ne gade aga ba ya ji alifa ya zaba tin abe gade ajin bayan alaza wancan awu ga mala aqida ahlus sunna jo wa le be ci e khawariji yu abla zai go ce ji da wayar mene uga ci to tarihi ne wajen wa hmm. wajen wa abu a ma nufin min zamta ji biyu nan awuwa hasan albanna awu saidu kutub awu shukuru mustapha awu da yan wuce da na kakayi ka da dawa wuce ta ne jiya ta gwamnati na jiji da zahiri wuce nan wuga bin wa wuga mai ce wato so e zuga shi shi biya jini wa musulmi ji da ta na kawmare inda ci mai ci mai ya gama na zuta ni inda ya ci ya two hundred and fifty thousand nìkẹ́ á lo kí oúnjẹ ńlá mi á lo lọ sùn yé har da yi mai nike su ya goya wallahu makiliya ni je yi ya ci bi ba a ga su ga don da ne da ni ta yau ne so eh ne ne ko ne a ce wato ce ne wace ne amuri ta an zo a ga su ya su ga don wani fani mu amma a mẹ́mbà ajísú kó ìzáàlàjà agájí tí ó agájí àníwó ìgbẹ́mbà pọ̀ kúlẹ̀ àti bùrọ̀ alẹ́kùn ìkùntù sáàrìkìn èmi ìbò àlímọ̀ ọmọ àlímọ̀ oúnjẹ ìlọ méje ìlọ egbó kò yíó lìjẹ́ alẹ́wọ́ ní sáàyí ẹdínwó kò tún dẹ̀gẹ̀ mẹ́sàrà àgbẹ̀ dìgírí wọ́n sílẹ̀ ní àbẹ̀lú bísmìlá ń ní ń gbá ń gbáṣẹ́ sí àìmọ́ sí à

ga manaji baligi a gai zala idan lalai mota shi lalai mina gami da ambasa da jimuci mare ma ban gida milo mare ma ban gida ba na gaya wuta ni kai uji to agun ya ni kaku ne jini ji fi bo na mi fe da je lo victim de kaku ne dan saba kan da ci de lo mini jini jo na mi fe de lo be bo mi to da makanto ya o duwe ni yo ga se tun lo je on yo victim de yo ni na lo ni na program ji ye ti ti fi na ayi ti bono mine lo ka ti diri no adaga mine zuwa la ji mine wajo ni me to ke la ji ti arbe ina na ya ti be ti mi da bono mamudu no e ji la ji wuki aga nga iki o e ji ka te mamudu yo amaga mamudu aga ke yo to aga e ji la ji wuki ga me wo mi ta mamudu gigan mi ga mamudu gigi la ji wuki ga ni ni ti ne nọmba tu nga kpenye ngu we. nọmba tiri nga taba ji waya yi nọmba fo nga taba ji waya yi nọmba five har da yame kasu nunu iya ma gama na zu atari wallahi zai je na da suna ajini a tiga mai jini jiya e mangoci ya ga mamaki kula tu burhanakum in kuntum sadiqin kai bismi jini isu da kwa? isire sokwa a. zai je ke eji ga mai kuma ciya ni ko la ga mi ga da mun ba yusin yaya wa ga da ga da mai e da eh man ga wa ya mun mi ke mi ga mi da ba mun ba gi tsani ba wuce kan di nan ba mun shani zuma go zuku ji ko ba to a ga da ka da wajibi yayi e bugo to bo su ko luwa da di audience do yi ba ne ga da ga nígbà ìgbà níbi tó pàtẹ ẹ̀gùn ní à sheik mukbi ce ci gaba in ci fai lahadi su yabo an lami na zai al'amura ahalau illa an tarar kufuran bawaha in da kun nuna Allah fi buru an da gwai gane kafin ce ci banga na farko ruji alal hakim yau tabar fitna ɗaya zuciya ga wa wa ya da rufin musulmin musulmi za ta da gure hata laukan alhakimu kafirin kai bai cin wasu ta kafiri muku bilgan falabu da ya kula ladal musulmin alkudura lamuwa da ya ci musulmi a dai kabo da biyu hatta la tusaku jima'ul muslimin in ba sai da yake ga musulmi jiyama fa inna Allah azza wa jalla yaqul sai Allah tana ga wa mai wa mai fil mu'minin mutamidan fa da zawu jahannam khalidan fiha ne ya minu da diga ne da ne yake ba na ji annabi wa da felo wa gadiba Allah alaihi sai mu gaji fushi mu wala Allah sai ci ma wala na buɗu wa lawa wa zabana zuma sai ci ma zaba na tanajin shiri kau fa tarihu ne sunnati min zamanin qadim tarihi ahli sunnati tun zamanin fayi la yajizuna al-khunjan al-hakim al-muslim ahli sunnati ga ungo na wa wa tiya duba azo da shi ne musulmi na re Wasiya a da zaman alkuruja da alhakimin kafir zamani ne kai kada ce tunai ta kafiri wata yana da guwa falabu da an takuna bishir an yi kuna bishirutin da shirin tiji fai jahilan labu da yi annan da shi na gaji jahili a ga abin wuli mai wajen wa allah yi adil munkar ilama wa an kano ga masiba ne shi wani na wa ga a ga mai dubu ciji ga kai pa kai sas ta waga ga gbani da sa su fuji mulki wulo da ne ne ga wallahi sa su fuji mulki wulo e ko ne ja ga ya ju kwa su rai ja rai rai ja ga ya ine ji uji e be ji uji in da ye be ji po e ya je fuji e fuja di lala te mi di ne mi ne ti ya zanga ci jibar sacha don wa da bindiga ya ci fimbo a da Allah ta boku ba rufu ne kuma ba ne tare ake bindiga ba ta masiba in nore wallahi da ne ma la wuzuru nan ga da ne ya tuni nan eh din da ga gugu ni tun da kin mike bo jama'i fasa tasuru na ma akulu lakum wa furu da mu yalla wallahi basirin bili da ni ne ne ne ne la ga الشيخ ابن تيمية تعليل لمسألة تفسيره Wai ladi. Na san muhammad masallayyai ne a mana da kafar na hadar sai nawa ya ɗubi lakuru da alaiki. Wani jirai ya zato za a zubta kashi da a zubta kashi da alaiki. Kai a zubta kashi da alaiki ta firgiru wa a cikin da wadazuken wa. Danial Kuruja ya taratafi wa alai mafafit nazu ma wa akabaru min da su kushi. Wacce a da wadagu wani mabanin kama wala na fita ki Al'adu an na fil ummat al-arabiyya ghayr al-arabiyya ya la misali to biyo ba da ya misra dana ya algeria dana ko ya somalia dana ya kindoki dana ka ne biyo to tinana shurutul khuruj al-hakim kaf wa inna ma sharati ne kaf kafi na tuga kafiri wato min sharati jo inna ma wa inna ma idza takhasna jawaz al-khuruj shar'an fa inna la budda min istidadin dole shira dabo ko kuwati misida da kuwa kabo adabo ta kun misli kuwati lakin awa azum da jiya hakimin na ko ko na ganin wa amma ya khruja an-nas alai bi sakake ya mai zan da ke dile labal basan ruwa ce wa rimah ko ba wa ma'ahu al-kanabil zane ngole gobe mabobu kutiya wa dabbabat bi awatan kaji wa ma ashba hadha fa inna hadha min as-safai wa huwa bila shakka wa hadha mukhalifun li shari' min mu shari'a ba wa ta da bindiga al-barui ìgbà mẹ́tẹ́kẹ́ ak-47 di over 700 over 700 meters away wuce faɗi ɓata didi ga cewa jama'a kamar ki na nawa za ta fawo zai ji ji aju sallah ne lugwa aju sallah zai ji aloji ne lugwa loida zai ji aloji ma ne lugwa loji ma ya zai ta yi ne ne biya ya baki bu aminci da buwa ta shubuwa sai ta hanyar ga ɗaya eh, lai ci daga titu su kuda da titu bidan ɓata kafin ya buna jadib da yusuf kafin wo eh, eh. kai aka fi lalazin aka da kaba takardar yau yau fusmaniya syndicalist ya ci kibo ya ci ga jajuju kafin yayo wuce maga ground ya tafi daga titu su kuda da kiyo har da titu ya da sa ci a sheik muhammadu nasiru jini hafiz lokacin muhaddisu lasiri sai ci gungun ju gafara wai ga fatawa sheik al'allamatu muhammadu nasiru jini lalbani fil madinati wal imarati page 187 go e guga a gan mal qawlu fil hajjaj yusuf thaqafi al wa kafir inda hajjaj kafir wo sheik usaymin eh, albani ga nanu wa yukunna nashhadu bi anna al-hajjaj fajirun kai gaji riga a jaji a zalimi wa zajajiyo in wuza shi ya buna jaji wuza shi wajen dubu ashirin da dubu dubu dari da ashirin wa 120,000 wakalo sunan ya limamu tirmizi na lakin na na ma'i la na lan minu an nabu an kara mawa malumina jini bi doroti igbe gojin karo yana yi malumina jini bi doroti na fala ya jizu tafsiruhu in goyi ne da da jaji kafin na limu jaraji an nabu fajara yabo fajirci ne jina ba wa zalama ko ba zalunci ne jina ba wa min al muslimin da wuno ko bi wa zalama min al muslimin ko muzane shi da wumi ne muslimi jona wani udelo to zalunci in ga ba sai ci azabahu in ga ba sai ci jifiya gafara lahu amma lawa yi kafire bayan nan jina no a ta ta ji alawa kwamfiya da tun na jirin ci kai a inda ne yan na gaba biyu ji takafiri ta wani iza sakata lafulu mm. sakata alfaru al-imam ibn al-qayyim mufegan al-kafiyato page 147 to 148 rakani 1762 zaɓe rakami ne lamin tunai ɗabi a tunai lamin tunai first fi jinaki tawili ala ma ja bi rasul al farq bain al mardud min wal maqbul ga وهو الذي في يوم حرتهم أبا حيم المدينة ماقل الإيمان حتى جرت تلك الدماء كأنها في يوم عيد سنة القربان وغدا له الحجاج يفكها ويقتل صاحب الإيمان والقرآن وجرى بمكة ما جرى من أجله من أسكر الحجاج ذي الأدوان وغدا حجاج يا الظالمين إذا نشغل mai ba da kuma ajaji na ajaji wata take gudu da wuce ga wuce fata ta hu sai ga da yake zai ga wani feti da bonge sai je musu ko su ne feti a ga wani amma feti da bonge ta yake yin haɗa ya gana wa huwa tayi din ne ngamma allazi fi maharratihim ya fa yawmul haram madina abahim almadinati maqil al-imani haramti da alfumman madina jana wuce ke wusta fa wuta ta fi musulmi fi madina hatta da ratir ka jima'u ka annaha e ja ke jeji madina ne sa mace wa ga fiye yawmi idin sunnatul qurbani ne foyi ije ya sala lai laji fara yana wa gada laul na su ku wuce ufe to te zuzaji wa yaslu sahibal imani wal qur'ani be ji da imani a mace da alkurani ne ngo doga da diga fitna fitna alqur'ani amma alqur'ani ba amma man na ji almuwaji kuna ni ali lilimi na a ga ga ci a ga ya da goma ya to sai to ci ba to ci lakiyo na ga ci din na tasibo e bugo yi tu bi lo ba mili yi mili da ba ga san aka yi basu ja din lalace lalace ga irin na jo faru a da amfani na aladena wani ga al albani ga ga al albani nga usaimin ba ga usaimin ya ga manye ki mai ya ila da nifafi nga ibn bazu yimo ga mai e ga ki ga ya da mafitina nan mana wa mafitina ba nan alaja ga mane pata ji ki a ga ibn bazu ya mai gwamnati nga ma ja fari yi ga Nigeria bore da Albani ore a ga ji pata ji aki da ji da lalata da yake kama yene ne mana ya inu gwa en no tulu je ibratu lil amsar ya kinu dia wa إنما أمم مصيبة كما يجي سجيات مكة من أسكال الحجاج ذي الأدوان من يسوج حجاج نيزانك مي يقاتنا إنه غزيل كفران يا بني نوازا نغادونا نوازا نغادونا كو تا الله كيائم ابن عبد الإذا الحالة في شرع العقيدة التهاوية page 374 وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي وقد صحيح البخاري عبد الله بن عمر وفي بسنة زميع حجاج بن يوسف حجاج بن يوسف قال كافر صحابي حجاج بن يوسف آآ وكذا نفس ابن مالكي أتقى نفس ابن مالكي ujima ufedi sala zumbo ukale la jadi fasiqan zalima hajjaj mu ya fasiki na zalimina wakala sharu usuliti kada al sunna page 915 وقال رجل لسفيان إذا بيتك سفيان ga ta shahadu alal hajjaji wa abi musna nau ma nari wa jiriya hajjaji ibn yusuf gan da abi muslimi ga zagu baba ci na kala la a a idza aqarra bi tawhid aga da daji gangani bi tauhidi na ne ne da ko hajjaji da da gu zo amma wani ayo ayu kafiriya a sheikh mukbil a sheikh mukbil rahimahullahu ta'ala wai ga tufat mujibo page 291 ga kad kan al-hajjaj ibn yusuf az-zalim ga hajjaj yusuf ne az-zalimina yuwaji anas radiyallahu anhu وفي لب وفي بابانس وفي تودي نكو تودي جنابي نفسي فيقول أنس أنس هذا والله لولا أقربائي والله كل بدن زوجي با لقلت في كلاما yaktulni alayhi fa huwa yakhsha ala aqribaihi ko ba dangi na wuje wuje biji wuje ni ji andare sina mu ya ga mutum hajjajo ne ga wuta ta hajjajo har hajjajo ga wuna amma wa ne ga shi ga ga to ga ni je ni be ni jire ni be ba ni na ga na kiwa mo wo fe aje ni ji la de school fees ya so ade da wo kwafi kawai idan wani foguta foguta da zai wata ce eh wa da ganin bo wadda ta yadda noma da yi zuku ba kiwa ne zuwa mu wadda bo wani ji lo ba kwa ni ga wadda wala sha yi ne kawai na sai shi ni ya sa eh kiwa gan kaga wadda bo ya sa birkiti ko ya birkiti ko to rayuwa da wani ana za mu ci laɗi tuyawa za mu ci makanta za mu ci lotuwa za mu ci ajiyar mai ɓada wani ne gani da guji gani ni zo gani eh! wallahi kan aka buwa fozu e riga son mai shi da kawo fayi an kalo ga an kalo ga an wani gbali ga idan raya wani sabogo e ezu za e mu ji ciwo ga hajjaju kakiru a legan na nigeria zanne ngode kai tilafu na dai cikin ba jaju kafiri ngode ya ce zai ni ba wani ya ce jama'a kamar wa amma jumuri yukiya uyu kafiriya zanne ci nga daga titu sokoto har bai titu sa ci bata kafire bodu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un e ga lagbo no ga na minaju sunna ya shekul islami bi volume 1 page 117 na innamal hadithul ma'ruf حديث لا يتنا مثل ما روى مسلم في صحيح الناتين قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن متي حين كان أمر الحرة وكان في ما كان من زمن يزيد بن معاوية فقال اتركوا لي أبي عبد الرحمن وسادة وقال عبد الله بن عمر قلنا بقى عبد الله بن متي كاكو نابو كيوم الحرة في فتنة وشي zamani ya zai duni mu'awiyar ganin alatuki Allah ya bi abdurrahman fakala na inni lam a cika li ajilisa a bi abdurrahman gami daidaiya wa gami daidai mu shi ta ba a ta yi tuka li hadisa ta hadisan sami su rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kudu ni daidaiya wa gan gayyawa hadis na ni sallallahu alaihi wasallam gani man khala yadan min ta'atin da na gaggawa ci gan wuya ji ce wa lami to da ce ce gaskiya ba na laki Allah yawmul qiyamah Allah hujjata lo na gumbe to ce fun alkiyamin da hujjan don da da na maga su ko da bai a nasu da nasu mai tatun jahiliya wale ga za ga yi babin minajis ne na ba wuya ba ko mm. volume 1 page 117 bo o ci a ga latuta laya da abdurrahman ga inni lam atika li adli sandare ga mun cewa ataituka li hadithaka hadithan samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inda biya wanda ba hadisi ya hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam ga na samitu yaqulu ga man khala yadan min ta'atin ana ga wati ga waji ta'aye da shana la ki allah ya mulki ya mallahu je ta lahu dan na gunga ce ki fa da kiyamu da wajen nan da wa man mata wala safiyon bai amma ta mai tatun jahiliya وهذا حدث بعبد الله بن عمر لا عبد الله بن مطيع بن الأسود لما خلوا طاعة أميري وقتهم يزيد كقنا قال لم تبت شيء من يعني يزيد نانا ما أنه كان في من الظلم ما كان تصير يزيد ونجي ظالمشي أما ونجي كافر شا ثم إنه افتتل وهو وهم يزيد بذا وتنجي تياغا أغونا مسوكو أغونا جي wa fa'ala bi alil harra umurul munkara maje ke zai ji gun kun harra na lamari jeje yi wani ga wancan suka tiya ga agun kan ga wani mun na domin masiba na mai yasu ya tinake to ga tiya ga waje an ni mare fa ulima anna hadha al hadith yadullu ala sahal hadith al ati anna la yakhruju ala ulati umurul muslimin bi sayfi wa tiya ke da ce musulmi da bi koya wa anna man lam yakun mutani ulati al amri ma tamita tan jahiliya wani edochice musulmi na jiwari sa na gaya zai yi zidu na nan babu wani bungo ne to sun musulmi ibn taymiya la ibn taymiya ga waje kiyo waje kafiri a ta lawa la juja ta da yetu su ku dalibe tutu sa ci aje ku farwa ya ke ko dan ta ne kiya a zalwa kansale waje kafiri da ya ce go ya kaza kaza eh, eh masiba ina no dogo ga dai ka eh za ci ga idoge idoge waje ga da Najeriya amma dai zango oju susu kwa zango oju gani ga kawai kilafa tu zamani mafari kilafa mu fahimta na za ta fi shi faru biyu lillahi wa rasul e ga dai tele baba ne gaskiya e da tu so e ti be tu ti so e ti go ya e ni mo go lani tu ngai kawai kusko ngai kusko ala bayani ajin amma bayani ji ga bayani ja wadajin gaskiya kullu bani adam khata ni dole kibici wa khairul khata'ina at-tawwabun zai mai da alkhair ga mi zai kibici na zai je dikino zai ji tuba no wani ti za kawo cele bola ni na cele bayan zanne wani musulmi musulmi a zanne a baga fara yawa zanne da agade yi ni zanne ma agade yi wani ko zanne agusa da makabartar musulmi yo zanne ma su da makabartar musulmi yo ba zanne ajin kusalla sallah zanne ma ajin kusalla sallah zanne inu da da ni zanne ma inu wa da ni zanne ga to aba duwa yo zanne mu ga to a jiki ayo aba duwa wa zanne jama'a jalan ni zanne mai juji ki ayo e juji alala kilafirin na ta ka ne ma kullu kilafin ja'a mutabaran illa kilafin lawa azmin nazari to ye daki khilafin na ta khilafin ya wuya ni ne ki ta a rikin alusun wanda wani jigan can riga ya daji da khilafin na ta shi kenan yi wuya ni gosu a ta yi ka ga 4 muna da sunatun na bayan mutane ya mutane ya ga na sayin Allah ta'ala ba rasu na sa ta lambi ta asilin masali wa ta kimili ha tututu da ya bu a da a malayin amfani a guni wata asilin masali da wata kimili ha a malakiyo a malaban na lakiya ya bu a kuwa laban na ke sai za ta walla halifatu fayi a halifa ga kimili halifa ya na shi zonin kai yanzu da ke yanzu da wa abu malik ya abu na wani masu ya bai mansuri na wagarin da zai gane fa in ma an yi kala in ma ya zuga gan ya jibu malu min alwilayati ya go kurdish wa qitalu yi mago hatta yi walli hatta yi walla garu al zanu tubulu shizo kama yafalu man yara sayf kan da zai gele ga wa ko ci bi ko ya ne fa za ra'ayun fasid ra'yi sadda in ra'yi naja fa in ma mafsadata fa in ma mafsadata za zo in maflati e duye ne ne uga amfani wakwallo ma kare da ila ala imamin zai sultani illa mata wani da lafili mina shari a zai mata wani da min alkhairi da an duwa niga kiya ce wani agwai ne na wala dani wani gaskiyo wani a kiya agwai beci ci a ga kwani don ba ni ke wani ga ajin bomb ga ci school of nurse ba ni ke wani ga ajin a ki don ba ni ke wani gbáta ìdílé wọ̀ fí ẹ̀wà gan àgùn gómìnàtì ráìjì àgbọ̀gán agamẹ́yà àjíní jòwú agajú mẹ́kántà jòwú tààlì mẹ́já àdẹ́bùà mẹ́kántà gáàgáyà kó jímà yà èlúà ìjà ẹ̀lọ́dẹ́rẹ́ ọ̀tọ́ mẹ́lọ́tọ̀ jímà ìbádẹ̀ ẹni gàgán agàbáwì ní àtẹ́gbẹ́júpó agà ẹni wú ìbádẹ̀ àtẹ́gbẹ́júpó ìbádẹ̀ àtẹ́gbẹ́júpó kun ga ya wanda ya tina ga ki kiza ce fata ibada wala confuse wa ma la da ibadatun fil harj ibadatun fil eh, kai hijratin ilayya yazo ji ibadu da lokacin suna cewa wadila da ke zai ji jira bi ba ne sa sallan nare bongu ni ke ce ga tin ba tu ba ga la ti ga go ne ta ce ibo di fi tanko dan ne ce un ga ya dan ne ce firgita galu zambe ti je heart attack, heart attack heart attack gugu wa tutu chago zambe ti ga azutu nde ga azutu sai alikiyani zambe ti bomb nikete ga tu sound ko nga wakana ni zambe to kala diga wan fike fike de pe za gine ji kitin bobo jena masiba inori ya ya na zajeje zaje mai musulmi bana seize opportunity nan kriminaji ji a seize opportunity na masiba ne ci a seize opportunity nan ega dalgwa musulmi fi jabo musulmi da je refugees a kajiji wa ga nan je mare masiba ina na kalladina kharaju kalladina kharaju ala yazid bil madina sai da ya a abu yazid madina ne ba na zane jo wa kadin allazi kara kharaja ala bil malik bil iraq ta ke ibn ashaf ne ta ga wa ibn kira iraq wani wa kad al muhallab alladhi kharaja ala ibnihi bi khurasan ke ibn muhallab ne ta khurasan wani wa kad muslim sahib al da'wa alladhi kharaja alayhi bi khurasan aidan wa kad ibn kharaja ala al mansur bil madinah wal basra amsal haula na pata da najfa ga yato haula da ne je na pata na imma an yuglabu imma gwamnati ga da nasara ta ta pata a ga awu wai imma an yuglabu ko sun bai zuru mulku in masu a wata hadita nasara mulki aka ce gari wala ya kuma lamu aki batu amma da jike ba hanya ya bane wari yi ga go yi bai ne bani wala ala to aji ciyo a to aki asa kirbe bai zan go na go wa ciyo ni da shi fuwa ko ya ci ha jima kamar jina kaka ibn taymiya wani ga minaji suna volume 4 page 240 gawa kana fadulil musulmin yana auna an yi kuruji wal kitali fil fitna zai ga alkhairi ga shi falla mini yan musulmi jona fa e kan ga ne kin ga wada go do shi ma o ma ku bin jiga da kai ku tin ga wada ku gwamnati ma o ma ke da ki wa ku da za ba ni fitina ma an ci ga wallahi tallahi kai do ji kaza kaza yana jibba lai bi da wannan wa wasu ga ne dugu ne ne ga ne inna lillahi wa inna ilaihi rajiun anabi sa sallallahu la tatamannu li qal aduwi ega ba makiri ma ega ba ga dume makiri mare wa idza laqitu fasbiru was'alu llaha al'afiya e ba lafiya da sokwere wa daga zaman lafiya da muhimmanci sai zaman sai lafiya ga cin gore sai ta yi lafiya wa sayyid kama kana abla umar kana abla umar وسعيد بن المسيب وما سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وما علي بن الحسين وغير من أون عام الحر على الخروج على اليزيد أتيك نيجا تناغون على أبو يزيد وكما كان الحسن البصري مجاهد وغير من عن الخروج في وقت ابن العشر كان الحسن البصري جنب مجاهد أجيجا جاجا تناغا على أبو كيمو على أبو a tiyaga da gwamnati zamani yadda na shafi na a magana wani ba ta imani ta bugun ce ganga irin na shi fitina wuce mana kina zugu ba ta bai mu wuce wudan roji ale ga aji amfani na alabe na re kasa za an ide to sai ya da jire ah volume 4 page 248 min haji sunna shekul islam ta yi ga wali hada yabo e na norma kana sahabat radiyallahu anhum sahabe sai tuje na yani bayani ya guzuna ma ya zido ma gari a guku gukuzu ya zido ko to da yi yazido ga ga bida ko da lamitu ebi da masalaci ya lamitu ebi da juma'a ya lamitu sayin na gazal kistantiniya ya zai dugur kistantiniya fi hayati abi muawiya zamanin rayuwa zamanin muawiya ne babu da radiyallahu anhu wa ma wa fi jeshi abu ayyub lansari ansari sai soja wuce ma abu yazid al lansari dabo wa dalika jeshi a wani jeshin gazal kistantiniya soja wuce magai zan ne ka kristantiniya yin gudun a ne maga a wuri jeshin gazar Constantiniya soja mafa ne ga agu kristantiniya na sai fadi a yi mini yawon mai yazidi ga komanda ya bugu ya zuwa ga yazidi kafiri nga ta yi ground ya daga titun zakoto har bai titu sa ci a yi ku faro gaskiya fi sabilillahi na nan kuskure na shubuwa ne sun bashiru Eh, zando na ga foto pdp labanin ne? president ya nigeria fayin gbabi yi ranar president ya nigeria ga fayin gbabi yi nan soko ga haji fushi biyu yi ebe ne yarda ya soko Ebo ne yarda ya soko da yarda ya president ya nigeria wa gweci ya zai niwa da nama president ya nigeria ga yarda ji biyu yi soko ci ma haji fushi gangani biyu yi nan za mu canje kafire bune su kowa layar dali ba dini kufura to ba su kowa ke filosofi iri nana ne wani fotowa ne mai da rayu nau yara mu ebe na nabi sa sallam da ashadu nasi azaban yawmul qiyama al musawwiruna da naji aji a ga fuwa kiyam ne ga zai jiwa foto no yuka lam ayuma khalaqu agage ne jira ya jani ta raji kiyo yu da rayi wa al muhammad daga hadisin abu labin umaru sai jami'u sabir vol 1 page 232 rakami 999 a nabi sa'a sallan ga inna allaha yu'adhibu na bi bima sawwaru ce cin ga ya je wa foto na jiya jin azaba na wa foto na ne na wa foto na ko a ashira zuga gube ibn al-khatib al-baghdadi daga hadisin ibn abbas sai jami'u sabir vol 1 page 385 386 rakami hadisi 1899 a gaga to ya fushi da zai wajen zaɓa ta na to ya ji fushi da yana gani kafiriya ebe na to ya shiga wa mai yakin mummi na mutane dan ko sai da za a wuce a nama khalidan fiye wa gabi ba Allah ne fushi ne ebo ga ebo ebo kalima algado bu nabi kan ne ga e ground ne waje kafiri ani no sai ta hadu fushi da yahudi yahudi kuma kafiri ayo um annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna allaha yuhibbu ma'ali al-umur wa ashrafiha wa yakrahu safafaha e sai ce wala mari ne latuna sai ce wa labari wangi sai ce wa zaga a jin layo jingi sai ce mai wayan shi zai ji mai gyana ya wani ebe sai ce mai ne wuce fana wuce lawa gaskiya kufu ba ce ce za wuce ba ne ba e ne a nabi sallallahu sallam ga na Allah ya ibn utasa wa ya ta sa'uba e zage cici sai ce waye wuce sai ce mai na yaya sai ce mai wuce malaga da ne yaya sai ce mai yaya bana àwọn ṣàkóso lè jẹ́ aríà rọ́lọ́ sọ̀rọ̀ jẹ́ aríà ìsọ̀gẹ́rì volume one page three eight three rẹ́kàn ní one eight eight four. ẹ̀rọ fún lami tó ẹ̀sẹ̀ ló wò wọ́n ti na. láwọn fẹ́ dẹ̀gẹ̀ náà gba lami tó ẹ̀sẹ̀ mẹ́ ló wò náà làwọn ti hàn jẹ́ káàkiri ayé àwọn jẹ́ wọ́n bá tó ẹ̀sẹ̀ tó ti bá ẹgbọ́gọ́ ẹzù láti musulmi ugwu da zalunci ce ke laji fushi bai zahir wuce annabi sa asal mu gama ne kata ardon zaliman lafi Allahu alai gadban zani ga guwaki zalunci ce ke zalunci zahunta da gumbe so ce so ce magaji fushi bai iri zane da mai cin gano wace da banki ban gaggani mai inda wani kurin da suna ajini ko ya zane ki ebon ba na mini danja ta kasiro a amma ga wa ki a gina zaki na biye biye su gina jiwo tsayo wa a kufe da da don wa gani mai wa wajen wa baya da dai dai dukiya ya ajini da suna ajini masiba

da foto yin da cijiya na waga a dawa foto ya fi diki labaka waji ba bambo ta filosofi da kama saku foto fi diki manga kata babo wani an yi foto kata ji foto da de mace ji memba ya fi diki ade memba ya fati na ne lijina da ya fi diki ko ku biya mu ga fi diki ma ko ku yi da kata kawo a jihata na ya filosofi na kaji ta wani gara kudu musulunci wani la ilaha illallah da shurutu bukata zando ne maku bitiya ne ji musulmiya kaga wa da ku shurutu la ilaha illallah ne fitiya wace ji fitibwa wace matsuya na ojina udi amfani a na ojina udi amfani a na wani udi amfani a aji na mai zaje je ce ya Allah ina wai ya Allah ya ji aje kace wa la ilaha illallah <laughs> la ilaha illa falala ga ndondo la ilaha ga alhaq wa zalika bi anna allah wal haq wa anna ma yaduna min dunihi wal batil la ilaha ga alhasanatu min ja bil hasanati falahu khairun minha la ilaha illa allah ne na lubin ga mizanu ga fali kiyami nan la ilaha illa allah ga yin ne ga gangu gaddaga karshe uci da uci ajin adalin wa da aljanna nan la ilaha illa allah da amfani dan guru kafin ga tayi duk ya yace kibo fa la ilaha illa allah amma fa la na ajin amfani are so ga takike tuje je zai ya Allah ya mafari alilimu ilimi ya ba ci aliyakinu ya ta ci alqabulu ya ni ci alinqiyadu ya guni ci asiduku ya mutu ci alikhlasu ya mutu ko sannan da ciyo da wal والعلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب وقال المعلم يا الحكمي فولوم 2 بيج 418 ولا شروط لا إله إلا الله وشندي وقال لا إله إلا الله ورسولان بيج 46 لا شروط غالما شروط غالما بقدرة النطق علم اليقين وانقياد وصدق والحب والإخلاص والقبول كفر بتابوت bi tagoti ima aqulu wa laysa lutmawla da ne gutu wani wa man wace ya mun gutu ba sai al bi tagoti biya ko man wace mai la turu la la da gutu ta e eh al kufru bi tagoti la biyu man wace mai ke la turu la la la da eh ki da eh la nutku la biyu ko a shawa ne ga e mai wani kuku bi kawai ya ta kisu ya ga dabon ga kuku wago gizan ma da ga oji ma ni mana ko waga ya ga ji sallar eh ni ga sallar ji waga ga ji mu ra ba ma ji kazan wani alin siya bi zuwa to bi ki wa practice ni bada dubu ta kabar wa gani wa dubu ta kabar ya kabara ko wa mu ali ya ba mu ni ali ya ba abu ga ga ki shuru ta la ya la ku wa ke ga wa ga kaze bi kazebe kazebe kazebe bi kaze bi kaze ne ne da ne ne imani da mu al hakam ga mari bi qabulu volume 2.48 ko ma'ana istikmaluha ma na ezu yanzu lakin ta yi Allah nuju gumi istima wa fil abdi wa ki zamu iya biduni munaf biduni munaqazati min li shay minha izlala shurut nuju kyo wala na wala tunjugo umulu gumi fi be wuji ene maga aliu bana nga wani samu bi aya wani e samu musulunci ya wani so ya fito kwa wani ya ne fito kwa wani samba wani jimbocha wani pan wani وليس المراد من ذلك عد الأرض أو حفظها ungawuji ga mai kpada da mene wani na na fada ya shurut la la alini mu wani yake ne waka zaka da wala ku bitika ngai ba mu fa kam min amin isma fi wuce wuce da ke ba ta ki ke shurut me ba ta mu fito ne kuma inda dede wa ha wa kila lau sun zai da mumini mu wa kan wa kan hafiz li alfaziha guti guti wata mai la da yalla wa lafazu kubiti ya jiri fiya ka sani wata rai kawai ka tiran fi ma yana su da wanci ya fagu kunci ya yagu yana ga aliba na bu ashe ka dani ashe ka shirku ta haki wani min shirka bu zai ta kazo a habarahun wani rubanin min dun langa ne ina wani la'ayi allahu ya koyi wa tilaye allahu ya za ina ma shi shi wani zaɓe ta gudu ne su tilaye allahu ban gudu ya wani amma ya gaji zama min da ce kula da ce ga wani kuran ma ne sunna ba nga a da alama tu zan zando ma ga ga wuce ya ji kuskure ma wani la'ayi allahu ke ji sharabi ya nuna allah ke zamuce ke ji sharabi ya nuna allah kiyaye mu a shekaru abdulaziz bin baz fata walaƙi da 13 ta bayan dawal watan بيان ابن باز كشروط لا لا وينا تشوف شيخ بن باز يا امام اهل السنه والجماعه في هذا العصر وقف الواجب على جميع المسلمين ان الواجب بتاع كل مسلم جو بيننا فا اي حتي هذه الكلمه بمراعاه هذه الشروط كو اتي مراعاه شروط النجو ومتى وجد المسلم معناه وجد المس... وجد وجد من المسلم معناها agaje mane gane na musulmi wani istiqamata alayhi umma da istiqamata tibo fa huwa muslimu zane musulmi yo haramu dam wal mal dukiyu da ya ji wa da haramu wa da gwata wa in lam yarif tafasir hadhihi shurut buɗe tafasir shurutun naya لأن المقصود هو العلم بالحق والعمل به إبن رقمان الله وديك بس يا مفلو تقولني بيو وإن لم يرف wa in lam yarif al mu'min tafasil al shurut al matluba to ba mu'min ya tafasil al shurut na na ya yo le don ko e da shishi wa salladi da takbiru har da kiyo sallame to fatiha gba to sura to azkar ruku to azkar zeda to tamari metu to ndoro pata wa anji to ruku to zeda o jin lo zo be ni o ze lo zuku àwọn ga gbe na wuti faradu salati o nja wuce arkanu salati ya wuya yi kaza kaza ya da na da sallah kashi wuce sallah wuce sallah ya bolo sallu kamar haifin muni usalli wuri takiki a shekha abdulaziz ibn rita al-ris ta sinu ka ce ga kawai do masaidun fi tawhid lilahiya nan page 174 na 175 alqaidatu samina ba ne daga man hakaka tauhid dakhala al-janna zanen ga tawhidi ji tabbatar wani zanna da jinna at-tanbih wasani santiye baci ga kala sheikh abdurrahman ibn Hassan. Kotu la budda fi shahadati an la ilaha illa min sab'ati shurutin la tan la tanfa'u qailuha illa bi ijtima'iha dole yo shurut la ilaha illa ka amfani na sharati ko abadan wa bezo ahadu an ni mini boy al-ilmu al-munafi lil jahili ilmi na munafa fi jahilci jina asani fi al yakinu wa da gaskiya almunafi li shakki ne lo shakka ne wo lo shakka ya wo de shakka asali su ya tati alqabul alulugo e almunafi li rabbi ne di munafati ya rabbuna ya rabbi su sharaki ne titi al inqiyad wa milatu almunafi li tarki alkhamis ya wuce ya li ikhlas ya zuji wato yato almunafi li shirki ne ya shirka ga jibo aliyayen asali su ya wuce ya sidku gaskiya almunafi lil kadibi na gama nan yana nan asadi yugutu abaci almahabba boye almunafiya li adamiha ko ko almunafiya lil bugudi wa atra hadi shuruti fi saba fi nazar a ga shirin cin yau so gutu ba kawai guro nazari dabo bal ya tazidu ala hadha al adad bal o ga da jinna ibu kalu madali ala hasri ati sab'a a ta kima ta shuruti ne ki gutu ba kawai fa in kila aga ga bi anna hunaka dilla dallat alaiha ade dalili da bane je lawo yaci ganno nan sai ka kala ta to in kuntum turiduna adilla khafa muta'alliqa bi la ilaha illa allah fa inna la tujadu illa fi arba'atin minha ne ga dalil ne je ga te la allah ko ina shurut ne je bane ga ga wa ga indo ji iktirani da la allah dalil guni ko ina wayya an ga mai alilimu man mata wa ya lamu annahu la ilaha illa allah dakhala janna gani ga sidiki ko mai shaye da Allah ya lafari kalmin kalbihi ya yi tafi a ko al’ikhlasu man kara la’allah wa halifan min kalbihi ya yi nufi ciyo al’yakini da al’yakini muka yi Allah musta mun min kalbihi wa yi kun turi duna a jilla a ba ya wa dalil na ji amuna ka an tattabillu ya kauri talanga ba an sai tunatun da ke la dalili daga wa minan nasu ne ta kizu min dillahi da dai yibu dum ka hubbillahi na ala shaytul mahabbati ngai da aya ne gai la wa ta shara al mahabbati bo sai yazimu kuma an taqulu bi ala al khawf shaytun min shurutiha nga la bai ta wato al khawf min shuruti la illa bu adan dona ya allah yaqulu fala takhafu wa khafu in kuntum mu'minin wa kadhalika tawakkul minan nasu ne ta kizu min dillahi da dai yibu dum ka hubbillahi na ala shaytul mahabbati ngai da aya ne gai la wa ta shara al mahabbati bo فيلزمك فيلزمكم أن تقول بأن الخوف شرط من شروطها قال لا بيطاعة الخوف من شروط لا إلا وحده لأن يعني لا يقول فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين وكذلك التوكل لأن الله تعالى يقول وأن لا فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ونحو ذلك ما جاء في الأجل في أجل التي آمن بيتي جنرال دليل جونا فإن كنتم حصر حصر حصرناها في السبعة يقول هذا ذكر بكوي لأن باقي الشروط راجع إليها ya bane sharaf mai kenan waje ba ji da su fa yuqalu ma mu mugar sai ne ta da in ta zuwa wala burhana alai dalili madabati ba ni za la budda min adati nazar fi hadhihi shuruti mi wajahini dole ya yi sharaf na tare daga daga fiska gubo al ujgani yare mai kawado misalin fi tawdi lillahi la ga 147 bore 174 eh, to 175 bore ga al ula ya hasra fi sab'a وأن الأصح أن يقال كل عمل قلبي ترك تركه كفر فهو من شروطها إن دون يتيجب عمل قلبي أعمال القلبية كو wanda ilimi ilimi almanazilu me zagu luga wanda da kafirci na wakira yi shurutiya wa ashara da a Sheikh Abdurrahman ibn Hassan a Sheikh Abdurrahman ibn Hassan mai fatul majid mun ji shara albagan nan in kala banu ga wa kad takaddama layi layi ko bayani wa an hankali la yan lawo wa kada ku yi dat ya kitab yat mati bi ku yudin siqalu ala sharati bai ki ubo sharati le liki na mini ha mini ubo ashudi kutu aba kan sharati la yan lawo jikiyo nga kutu aba al ilm wal yakin wal ikhlas wa sidq wal mahabbah wal qabul wal inqiyad wal kufru bima yubadu min dunillahi fa qawlu rahimahullah ya bagana sha abdu amar ibn hasan ga min na dalilu ala adam al hasri wala ga sharati ga kutu aba bal wa zada thaminan wa gutta tawtu labi abu labi ko wa al kufru bima yabudu min dunillah azuji kufru azuji barabe na jibuta maji sai ana da ta zai ga jibuta wuce ne a saniya ya yi ci masu ku tasmiyatu abi shuruti wa an lafu an yuqala داخل yake. وتكملة الباقي قال هذه شروط مراده يوم القيامة للنجاة من النار أما في الدنيا ففينا لجاء كاميا نطق الرجل بها فمن تم ومن تكملة الباقي أيضا ينبغي أن يلم وأقول من إبنه annahu la yajibu hifz hadhihi al-arkan aw aqwa shurutuna bal al-wajibu al biya ene wajibi onji ko lawon ko fiti ku fitiya o mo gun fiti o jegan amma e bele zamu ti ku shurutu la ilaha illa ta ta to zamu ti gaje kafiri نجي دي دي الامام ابن القيم وين الكاف يتشافيو page 321 ركني 4493 لو 4495 وذا فصل في ان على الحديث هم انصار الرسول صلى الله عليه وسلم وخاصته ولا يبج ولا يبجد الانصار الرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ابن القيم يجا قال ما ذنبهم اذ خالفوك لقوله ما خالفوا لأجل قول فلان لو وافقوك وخالفوا كنت تشهد أنهم حقا أولو الإيمان لما تعيقتم إلى الأشياء وانحظوا إلى المبعوث بالقرآن ما ذنبهم قالوا سنة جديدة ليه يعني in khalafu ka qawlihi yanda jine da sai dai wani hali o bana ajda mutu ga anabi na ma khalafu guli ajli qawli fulani u alle o le be bo ga zan ci bare لو وافقوك وخالفوه كنت تشهد أنهم حقا أولو الإيمان أدال يا نبي با أتال يتيكي با أتال ديدي دي ويوا غزا عنتي غادي إيمان غادي استقامة لما تهيفتم إلى الأشياء وانهاضوا إلى المبعوث بالقرآن نيدان تغمان وتجي amma da ga ya zana tun da biya alqur'ani na ya tiya da wuce ya ti su kama bo imani adi lalace izalaji kuwaya ya ti yawo gwamnati ji kazo ha tu burhanakum in kuntum sadiqin hmm. ya ga police ba ta kasiri ayoyi ga ga na jinderiya ya ga su daga titu to har da titu sa ci ko daga titu to har da titu bidai kasira ya ga ga na jinderiya ya ga lauya ɓata kasiri ya ga ya ga na jidediya ya ga ya su ɓata kasiri ya yi ga kiyaye ya ga ya ga na jidediya ya ga zandon da na gaji ya guji kwana engineer na wana ya ga ya ga na jidediya ya ga zando ya ga alallu yo ne zadiya ugogun ya ga na ya ga ya ga na jidediya ya ga su ya ga a shaira shi ɓata kasiri ya ga ya ga na jidediya na nagala imani ta ji lalace kafa jama'a ji suna so ya cire ya ga a ti tiyata da gobe shi ciki zandoro labin digun kuci ya gani bai ndo yi ga na ji daidaiya ya ga ce ma na je ji fitina ce ko kin mai dugu ruwa ne ga mu jahidu e na ji dana yi ba gaza je ji ba na na dana ya magaza ne ga je ce ko ce tiye ya e tu za wuci na aji ma ni za wuci tuhuma yi maga ga na ji daidaiya na ga lai ta ji ta biyo ne. Imekai Imegan Alkafiyatu, page 173, Rakami 2159. lo 2167 faslu fi bayani mukhalafati tariqihim li tariqi ahli al-istiqamati aqlan wa naqlan faslu ne gaga ya e ci gaga da to gaga yi je yi ne ne a le ga ipe ce ko gboro ba gan واعلم بأن طريقهم أكثر في المستقيم لمن له أينان جعلوا كلام شيوخهم نصا له الإحكام موزونا به النصان وكلام رب العالمين و... وكلام رب العالمين وعبده متشابها متعملا لمعاني فتولدت من ذلك الأصلين أو بعد أتت للبغي والبكتان إذ من صفات الله نكاش كون ذا بيث الوليد وبيثة الأبوان أرض النصوص على كلام شيوخهم فكأنها جيش لذي سلطان والعزل والإبقاء مرجوه إلى السلطان دون رعية السلطان وكذاك أقوال الشيوخ فإنها الميزان دون النص والقرآن إن وافقوا وافق قول الشيوخ فمرحبا أو خالفت فالدفع بالإحسان ابن قيم قام وعلم بجدي بأن طريقهم زجلام تيكون يكون لم تنا أقصى الطريق المستقيم لمن له أينان يقول نالي قوة يكويو قوة بورون بعد شوغاتي يغبانا وغادي يغبا wace da ilimi wace ji katu wace waba wuza wa mace da son zuciya da kuskure da na جعلوا كلام شيوخهم نصا له الإتام موزونا به النصاني إيجا يشيواجي إيجا يمنياجي أعوتي قال لك أسلوات يتوني قال قاجي وجي قرآن قام قاجي وجي سنة kan ya ce a tafiye wani la'ila suna wani suna ta jiya suna na ja ta zuna kuli du'un laha a wudu'un rahmani ayyan mata du'u falaula suna uluku suna ta jiya suna jire eyi ta ya cire a nan za a sallam ga inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman ta ci da suna shi ta cajin ni a mi'atun illawa ki da man ahsaha zane gudu da kan gina da khalar Ka zane galo janna. fẹ́ẹ̀tì agẹ̀lẹ́lẹ́gàn àlẹ́ mọ́mọ́dé agẹ̀lẹ́lẹ́gàn zanagan fẹ́ẹ̀tì jẹ́ fún lẹ́yìn ọ̀nà ṣe gbáta lẹ́ ti mẹ́rin sífà jàní ya náà mọ̀tẹ́sílẹ̀ agẹ̀gẹ̀ náà àṣàyè agẹ̀gẹ̀ náà dẹ́zà ìmọ̀jìnlẹ̀gàn alámi àtúgẹ̀lẹ́lẹ́ déédéé gádùn ọ̀nà gan فتولدت من ذينك الأصلين أو أتت للبغي والبهتان filosofi iri nana wace kiyo wace magani wace yi na zaunce ba na ji dakin bona izinin sifakin lanikakin kauniza bisal walidi wa bisatil abawani aradun nususa shi kalami shiyukihim a nasu yi yigo ladi ateto nasi yigo ladade agunwe daga yi faka annama jeshin lizi sultani

eh ndo be dan de la rai create for for be do dida jinde be la support u me be de na ko atani do be mi abu be ga ya di ke ada ju ada ga gan na eh me me bi se ka de do si mi da atani bi chimbo mi sa atani mi ba atani du volume one, two, three. na o ti gbazo gbazo ani

والعزم والإبقاء مرجوه إلى السلطان دون رعية السلطان الإليغو إليتيا من تاووتن تو كذي اتمووتن wọ́n lè yí fọ́lọ̀wà náà gbà ní agá alùkùrọ̀ àdìgbò sílẹ̀ lágá agá ìfọ́lọ̀wà yẹn mọ̀ ní náà ẹgbẹ́gbẹ́ mọ́ndà àdìsáde ilé ìgò káṣí igágbọ́ mọ́ وكذاك أقوال الشيوخ فإنها الميزان دون النص والقرآن إقيم جاي ميزان فإذا فانتهوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع مؤد وكذاك أقوال الشيوخ فإنها الميزان دون النص والقرآن أكنا إقيم منجي كو إقيم من غاية من يأتي بتاع tun wa jin alkur'ani ga sunna ya ne kuskure ugwai ya man nan nga ga na dole nan ga ga nai daidai yan dole nan man ga ne kuskure da dole da masai na nan ga ya ne bi bana man ye ma daidai man mai ci bici man ga ji daidai wa mi tu emi no latu ba go na to ci da tu ci o la mi to wuji man ya man maga ci bici ga la mi tu e ti bici ci wuce ma wuce ma ke ji ground ga ji man mutunci na إن وافق قول الشيوخ فمرحبا أو خالفت فالدفع بالإحسان إغني إغني قاعد ديري غمي إغنى القرآن بسنة قاعد ديري غمي غابو أما إغنى القرآن بسنة قاعد إمام بياغو قرآن وإماغو سنة نولي ننو يا لامين ديرياجي ابن قيم إذا الكافيته page 174 175 rakami 2180 lo 2187 ungan نصروا الدلالة من سفاهة رأيهم لكن نصرنا موجب القرآن ولنا سلوك ضد مسلكين فما رجلان منا قط يلتقيان إنا أبينا أن ندين بما به دانوا من الآراء والبهتان إنا أزلناها ولم نعبادها يكفي الرسول ومكم القرآن من لم يكن فيه ذان فلا كفى والله شر حوادث الأزمان من لم يكن من لم يكن في ذان فلا شفا والله في قلب ولا أبدان من لم يكن يبني ذان فلا إذا رما ورب العرش بالإيدان والحرمان من لم يكن يدي فلا أذى والله سبل الحق والإيمان nasaru dalalata min safahati ra'ayin idza yajiji ada nasara la yaji ebo wa bane dan hankali zan ga ci da ra'ayi lakin nasarna mujibil qur'ani amma qur'ani yutuzmore wala nasulukum didda maslakihim fama yakuna ila mutuna ga mutu alqur'ani a mutu sunna man ga ci bitiya ga yuzabi ci ci dana man yoto mulu gobe mi ya ci jama'i bayani dana fama rajulani minna qad yaltaqiyani ya daji ya gware waga ya tsubata kafiri ga wujacha fali waga fali tsubata kafiri ga wujacha waga lauya tsubata kafiri ga wujacha ko waga emikaru waji ga university ga wujacha waga dandan da na gaje ya guji kwane jimina dona ga wujacha ẹgbẹ̀ nẹ́nẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìṣẹ́kẹ̀ ibi ìlú ibi tí ọ dàmẹ́ ọjọ́ mẹ́kúkú rẹ̀ inna azanna ga walamna badiga ya fi rasulu wa mukamil qur'ani e gare ne ji ku ji bayani yi madi damuwa duniya 264 faslu fi waqt al-askalaini وتقابل الصفين وقدارة الروح الحربي كو وتضاول الأقراب الأقران رقمي 3576 لو 3578 وقام والله لو جئتم بقال الله أو قال الرسول كثير ذي الإيمان قلنا لكم شاوي تعظيم وأجر وإجلال كشاويش لذي سلطاني لكن عجبتم ذا وجيتم بدعة وعرضتم التعظيم بالمفتان والله هل بصيتيما لو جيتم بقال الله أو قال الرسول قتيل لذي الإيمان يقال لذي دليل يقع قا أنا قا يقع kuna lakum shawishi tazini wa ijlalin ka shawishi lidi sultani ya dazu mo wei gani tuwe kemi na otundu ogari gani de en kanza gie la tutuna la kiaje tumu za wadi tundida tani ama ye la mi tuwa ya ma la mi tu sunna ya kige de gawore ya tuwe kige sunna nye ne kipata ne kime isifa ya kige de gawore ya mai karowa shi je ga university ya ci je daga wo mai jiha ci ciya da wutiya ke da shi cishi na magaya kiyo e jihadiyo na na magaya e daidaiyo e ya ci je daga zando a zai da shaka ya ce fitina na yaji da ke mai dubu da wani haji ma ni za wuce tuhuma ya ce bai ga wuri ga za wuce ya gini na dona ya ce bai ga wuri ga da ya za ga haji sallan ya ce za wuce dole wuce halula ce bai ga wuri ga yin zai ya ce a jiji ma ya dambo ya ce ga o kafa jama'a yi zo sai jira dine sai ci nura ma lore ina radman amana ta Allah sawab za da wajiba la fa baina ya minna wa sakna mina a amala al insani nauka da wula lakin da sun za waje tun bid'atan wa aratu mutazima bil butani ya da da bidiye ya ci lamin to alqur'ani ya malami to sun mai waga ta ke awo ya ci yan da gamane ibn kai ga na lokaci ta wani ko yi ta da ta da ga ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا ومن يشاكك الرسول sanadi ya tucina min ba bi ma ta bayyana lagul huda bayan bawatu layuna wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wuti malami to ya koyi mu'mini jana nu walligi ma tawalla igu ya nu lan mu to ya koyi lan mu tu da na fa wa nusligi jahannam wa sa'at masira ba wancan da ne jahannama jambe jike ba da wuce wani ta wato aya nan wala ga zan do wani lamin tu sabilil mu'minina na wanda mini ya mu'mini ba ma na mini ya kafiri mu nan abu muhammad ibn hazu ya zahiri littafin al-fisal fil milal haliwal a wal ahwa'i wa volume 2 page 232 first min ya al-kalam fi ma yukaffiru wa la yukaffiru ngane sa kullu man ittaba ghayra sabilil na kafiran wani ɓata ta na ne ko mu'mini ba na ga kafiriya li anna zina ya bona zinaji ya ci da wa shurbil khamri da ya zo sije wa akli amwalin nas bil batili da ya zo gibi ya zo hangi da gamane laysat min sabilil mu'minin da mine ko mu'mini juwa wa kad an na anna man ittabaha faqad ittaba ghayra sabilil a yiko ga da ne ga da da ya ci ko ci singe ko ci ji dukiya za an gina wuce ya koyi yi, jula mutu da ya naya, wani ya samu a zalika kafiran zanen mu je wuce wuce kiyaye suke kafiriya ila da ki shugaban sheikh ji sheikh bulbazi ji sheikh mukbili ji ji wana ko? ibn baz albani mukbilin wadi'i man na yi kafirina man na yi kafirina jafar ji ji wana mala albani ya zariya shi mai suna shiga da wani man na je zaɗa mini abu mai ga polis ɓata ya kafiri ya zaɗa mini abu da wani ɓata ya kafiri na bal albani ta da ga zuwa liga advisor wani ya na shi kafa yau ba sai yau shawara ne ne ne da ne kun talibi suwa da yi maya ga mai da wani na ke lugan su abu kwara su da kai ibn qayyim ga al-kafiyatu on page one thirty-three. three rakani ah, 1530 five lo 1557 no le zero ne ngo be zero tulen ti be 5 ya le bun be un be kan ba be la mm. mo ko tulen no da ne